العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. kowane ya ka babu dogon bayani da za a yi illa waɗannan lokuta ya kamata a bar masa domin mu samu fa'ida wato cikakke ga abin da zai karantar da mu insha Allah kowa ah, yana tare da mu الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana musulmi suna gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka wa alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da haɗuwa da ku a wannan bigini mai albarka baitul min masjidun nur da ke nan birnin tarayya abuja a wannan yammaci da juma'a daren asabar 25 ga watan zulqa'ada shekara ta 1446 ta hijiran mahaifin allah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadda kuma ta dace da 23 ga watan biyar shekara ta biyar mai miladiya bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki ina kuma godiya ga jagorori na gudanarwa da jagorori na sallah da ibada a wannan masallaci ne albarka wanda ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyi na yada addinin musulunci da kuma ci gaban harkokinsa a wannan kasa baki da wannan masallaci ya zama matattara na alkhairi da ma'abota alkhairi da ayyukan alkhairi Allah ya tara mu akan ayyukan alkhairi kuma ya yi sakayya da alkhairi da dukkan wanda yake da hannu a cikin gudanarwa sawa'un na karantarwa ko na aikace-aikace a wannan cibiya lokacin da muka yi karatun tafsirin alkur'ani mai girma muka yi tafsirin suratul fatiha mun faɗi wani abu da aka yi wa lakabi da sirrin fatiha wanda mun ciro shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihul Bukhari da Muslim na yadda suratul Fatiha ta ba mamaki ga sahabbai da kuma duk waɗanda suka biyo bayansu akan yadda ta yi magani magani kuma da tasirin wanda ya karanta ta ba da tasirin wanda aka karantawa ba saboda galibi magani da alkur'ani yakan yi tasiri ne idan akwai alaƙa tsakanin karantawar da wanda aka karantawa sai aka samu abu sa'idin kuduri ya karanta fatiha ya yi rukiya da ita wa mutumin da ba musulmi ba mutumin da ba musulmin ba kuma ba mutumin kirki ba duka abubuwa biyun sun haɗu amma kuma wannan sura ta yi masa magani magani na ban mamaki wanda da suka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari sai ce wa ma yi yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka suratul fatiha tana magani wannan cewa da ya masa wa ya gaya maka ashe nuna tana da wani sirri da ba kowa ke iya ganowa ba shi kuma haka kawai Allah ya ɗarsa masa cewa ya karanta suratul fatiha to wannan yasa muka fasadi maganganu na malamai da magabata akan abun mamaki da suratul fatiha take yi wajen jinya ta kowane irin cuta idan ya rikitar ko ciwo idan ya rikitar ko al'amari idan ya rikice idan ka ɗauki suratul fatiha kai ta karanta ta kaɗai inna ha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magani ce magani ce kuma alkur'ani gaba ɗayan ma magani ne to amma suratul fatiha kaunuha afdalu suratin fil qur'an ita ce sura da tafi kowace sura alkur'ani daraja don haka za ta fi yin magani sama da ko ina a cikin alkur'ani to a cikin tafsirin sai muka yi tafsiri na rana guda akan bismillah kadai shi ne sai wani daga cikin ma'abota wannan masallacin ya ce shi yana so don Allah ya ji daɗin kuma ya gwada amfani da suratul fatiha kuma ta ba shi mamaki akan wani mai ciwon kanta wanda sun gama iya abin da za su iya an ce musu sai dai su bi wuya su jira mutuwarsa ya ɗauki suratul fatiha bayan ya kira ni yace ya za su na ce kawai ku ta karanta suratul fatiha in dai kowa ya ce ya gagara to Allah bai gagara ba ya ce ku ta karanta suratul fatiha na ce mishi kai ka karanta ka ba wani ya karanta ka ba wani ya karanta duk yawan mutumin da kake masa kyakkyawan zato ka ba shi a cikin ruwa ka ce ya karanta masa suratul fatiha in za ka iya ka mutum saba'in ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta ruwan zamzam ɗinka dan ta mun rufin fatiha sai a yi a ƙarshe na ce ka ba wa shi ne jiya shi ma ya karanta ya sha kawai shi ne ya ce mun an je an gwada an samu ya warke ba ciwon gaba ɗaya na ce mishi wannan ai ba wani abin mamaki ba ne a kan surutun fatiha to shi ne ya ce shi dan allah yana so a kuma yin magana amma akan irin wannan amma akan bismillah saboda ya ji dokun bayanin da muka yi a kan tasirin bismillah da abin da ita ma bismillah ta kunsa saboda falalarta tana da alaƙa da falalar ita fatihar gaba ɗaya saboda a wurin malaman fikihu da yawa da malaman kira'a da yawa ita ce ayar farko a alƙur'ani kuma ita ce ayar farko a suratul fatiha shi yasa tana buɗe alƙur'ani inda ƙur'anin nan na kira'ar kufiyun ne za ka ga bismillahir rahmanir rahim sai za ka fara gani sai ka ga an sa aya daya to haka kuma yake a masabar imamu shafi'i bismillah duk wanda ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba to ya karanta aya shida ne za ka fatiha ba su cika ba saboda suna kirga ta a matsayin ita ce ayar farko a suratul fatiha da wani bangare ne na darajar suratul fatiha din kuma sai ta zama ita ce mabuɗin darajar suratul fatiha ma tunda ita ce ta farko wannan dalilin ne ya sa ma ko malaman da ba su kirga ta a matsayin aya daga cikin suratul fatiha ba suna kai kawo ne a tsakanin shin aya ce ita a cikin kowace sura ko kuma aya ce mai zaman kanta a cikin alkur'ani wannan dai duka don ya nuna maka darajar wannan wato suna na Allah da ake ce mata albasmala wadda take nuna isharin musulmi akan duk abin da zai iya fara shi da neman albarkar sunan Allah a ciki bismillahir rahmanir rahim tunda ba tafsiri za mu yi ba kowa ya san ma'anarta shine sunan Allah mai rahama mai jinku. a taƙaice ke da wajen fassarawa wannan da sunan Allah ɗin sai ba a faɗi menene da sunan Allah ba saboda ya zama za ta iya shiga cikin komi na rayuwa idan na ce komi ina nufin komi na aiki da ake yi da gaba da furucin da ake zance da shi da harshe da kuma ma abin da za a iya ƙudurtawa a zuci ya zama da sunan Allah aka fara shi don haka sai Allah ya ladabtar da mu da albarkar sunansa cewa duk abin da za mu fara mu fara da ambaton sunansa saboda sunansa cike yake da albarka wannan albarkar muke nema ta shafi dukkan abin da za mu aikata tabarakat murabbi Allah ce albarkatun sunan ubangijinka sun yi yawa sunan Allah shi ne mafi darajar suna shi yasa yace sabbih isma ka ala sunan ubangijinka shi ne mafi ɗaukaka walillahi asma'ul husna sunan Allah kuma su ne mafi kyau za ka da siffar kyau da siffar girma da daraja da siffar albarka duk sun tabbata a cikin sunan Allah to idan mutum ya zama wannan sunan Allah ɗin da shi zai fara abu kuma ya nemi Allah ɗin ya sa baki a cikin wannan abun da albarkar sunansa ai ka san ba za ka iya kiyasta darajar duk abin da aka fara shi da wannan sunan ba gwargwadon yadda sunan yake da daraja gwargwadon yadda wannan darajar zai za ta shafi abin da duk aka fara da shi don haka shine ismu rabbikal a'la wannan al'a'la ɗin ko ya zama sifa ce ta alifu ko sifa ce ta arab duk kuma ɗaya ne ko kuma ya zama saboda tsarkin da sunan yake da shi da yake sabbih ism sabbih ism rabbi ka tsarkake sunan ka zaka sunan sunansa suna ne mai tsarki don haka duk abin da kake nema yayi tsarki a cikin aiki zaka fara gwama shi da sunan Allah a ciki sannan duk abin da kake so idan ka fara shi ya fara da albarka sannan tsakiyarsa a cikin aiki ya zama mai albarka sannan bayan ka gama ya yi albarka to wannan kuma babu kamar sunan Allah tabaraka murabbika zil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita sannan kuma sunan ubangijinka shine suna mai kyau duk abin da in ka fara ai za ka nemi abinda duk za ka yi ya zama bayan ka gama ya yi kyau gare ka ya yi kyau ga wanda ya gani to kuma ubangijinka shine sahibul asma'il husna ma'abocin sunaye masu kyau walillahi asma'ul husna wanda kake so ka yi na farko wajen ka samu damar da za ka iya yi don ba za ka iya ba sai idan Allah ya yarda walau sha Allahu ma fa'alu duk abin da kaga an yi duniya idan Allah bai so ba za a iya yi ba sannan kuma kana bukatar Allah ya sa hannunsa da albarkar sunansa a ciki ta yadda idan ka fara za ka iya gamawa sannan idan ka gama kuma ya yi amfani wannan duka yana daga cikin abin da ake tsosana na albarkar Allah da ya sa aka ladabtar da musulmi idan za su fara abu su fara da bismillah shi ya sa malamai suka ce wannan bismillah kamar kyauta ce Allah ya yi mana irin kyautar da Allah maɗaukacin sarki ya tsallake al'ummomin baya Allah bai musu irin wannan kyautar ba sai waɗanda Allah ya ga dama al-imam ibn kathir a cikin mukaddimarsa ta tafsirin suratul fatiha a wajen tafsirin bismillah ya yi babi kan falalar bismillah to a ciki ya kawo hadisai da asar waɗansu su ba su inganta ba ta fuskar isnadi daga cikinsu akwai wanda ke nuna cewa bismillah banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda aka ba wa ita in banda annabi Sulaimanu dan annabi Dawud kamar yadda za mu ji a gaba yadda Allah maɗaukacin sarki sa annabi Sulaimanu ya rubuta ta waɗansu kuma suna gani tun dama da bismillah ake komi kuma da bismillah dukkan annabawa suka yi aiki sawa'un 'yan baya sun yi aiki da ita ko 'yan baya ba su yi aiki da ita ba ya ishe ka falalarta a ce maka farkon wahayin Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gare shi da wannan al'umma shine a gaya masa cewa ya yi karatu da sunan ubangiji ikra bismi rabbik ta ikra bismillah to haka farkon wahayin alqur'ani idan ka zo karantawa farkon ayar bismillahir rahmanir rahim sannan a farkon wahayi kuma ikra bismi rabbik duk dai don ka nuna maka darajar da sunan Allah maɗaukacin sarki yake da ita wadda ba za ka iya kwatanta ta ba da darajar sunan kowa da sunan komi saboda abin da ke kunshi a cikinta na sirrin ma'ana kaga Allah ya goye sunayen da su suka fi kowane suna girma daga cikin sunayensa a jere ya fara da Allah sai ar-Rahman sai ar-Rahim waɗannan sunaye ar-Rahmanur Rahim ai duk bayan sunan Allah ismul jalala babu wani sunan da yake zuwa bayan su sai wannan shi yasa anan bismillah aka fara jerawa da su a farkon Fatiha alhamdulillah aya ta biyu kuma ar-rahman ar-rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahman ar-rahim saka waɗannan sunaye da su suka fi girma wajen cikan suna da siffa ta Allah madaukakin sarki sai zama da su aka fara jingina sunayen da suke jikin sunan Allah in ba haka baya Allah yana iya cewa bismillahi al alim bismillah al azim amma sai ɗauki ar-rahman rahim saboda babu wani suna a cikin sunayen Allah yadda suke jere da suka fi girma kamar waɗannan shi yasa ma aka samu malamai suka yi tattaunawa akan shin wani suna ne ismullahil Aba? shin suna ne mufrad ko suna ne murakkab wani suka ce suna ne mufrad shine kuwa Allah suka ce suna ne murakkab shine ar rahim tare duk wanda bai dauki Allahu ba to sai dai dauki suna guda biyu ko dauki ar-rahmanur rahim ko dauki al qayyum ko dauki dhul jalali wal ikram amma dai zancen da yafi daraja zancen da yafi girma shine sunan Allah mafi girma shine Allah shi yasa Allah ya fara da shi bismillah kuma shi yasa sai ya mai da sauran sunayen sai su zama kamar sifa ce ga shi a suna Allah yana jingina shi a jikin Allah amma Allah baya taba jingina Allah a jikin wani suna huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هذا دوكا سي زما الله شيني فرقو sauran kuma sai dai a jinkina su gare shi amma ba za a ce arrahmanu huwa Allah ba sai dai Allahu huwa rahman to wannan sunan na Allah suna ne da girmansa wato da albarkarsa ya cika sai da ba abin da kake nema kamar ta kuma ka samu kuma Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana saboda wani sirrin da Allah yake so mu samu wannan sirri shine yake cikin duk abin da za ka fara na addini kana bukatar ya zama ka fara shi da ikhlasi saboda Allah to cewanka bismillah sai ya tunatar da kai ka fara da ikhlasi shi ko Allah duk abin da za ka yi masa fa'budillaha mukhlishan lahu din to idan ka ce bismillah baka ji sunan kowa ba sai shi sai dai a yi izafan sunansa akan sunansa sai dai a jingina sunansa akan sunansa wannan ya nuna maka kafara da sunan Allah kuma ka tsarkake Allah shi kai sai ya zama yuzakkiruka islam na biyu kuma Shi ne saboda ka nemo yardar Allah da izininsa a kan kafara don akwai abu da yawa da za ka ce za ka yi amma ba dole ka samu damar yi ba akwai abin da mutum zai yi sha'awar yayi yi amma wahila bai na wa bai na ma ya shi sai ka yi niyyar za ka yi sai Allah ya kawo shamaki ya hana ka ba za ka samu ka yi ba sai akwai wanda kalmar shahada ma yana so ya faɗa amma idan Allah madaukakin sarki bai so ya yi ba ba zai iya faɗar ta ba shi yasa akwai mutane da yawa da za su iya wato su yi ta wasa da neman shiga musulunci har sai sun ga za su mutu sannan kuma sai su ce a lokacin ne qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum sai zama Allah ya hana su to in har Allah zai iya hana kalmar shahada ma ba kowa zai samu ba ruba ma ya waddu ladina kafaru law kanu muslimin da yawa ana iya samun kafiri ya ce da ma shi musulmi ne mana amma wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah sai wanda Allah ya yarda to haka neman sunan Allah a cikin abu yasa Allah ya yarda kai abu sawa'un addini ne ko wani aiki ne na cikin rayuwa wanda kake bukata don amfanin kanka ba za ka iya samar wa kanka wani abu na amfani ko ka tunkuɗe wa kanka wani abu na cutarwa ba sai da sunan Allah sai da izinin Allah to albarkar sunan Allah a cikin in za ka fara abu shine bayan ka nemi ikhlasi a ciki shine ka samu ka samu damar kamayin sannan bayan wannan shine idan ka fara ka iya karasawa akwai abu da yawa da aka fara amma ba a gama ba ayyuka da yawa mutane sun fara amma sun jika ne ba su karasa ba abubuwa da yawa mutane sun yi sha'awar a ce da sun ga karewarsa a idonsu amma sai dai wani ya karasa to albarkar sunan Allah a cikin abu shi ka samu idan ka fara ka kammala abu na hudu shine idan ka samu ka kammalan ya yi maka amfani akwai abu da yawa da mutum ya samu ya gama amma sai wani ne zai ci amfanin abu wannan abun dukiya ce wannan abun ilimi ne ai akwai da yawa daga cikin ilimi da mutum ya karanta shi bai taba amfani da shi ba sai ya karanta da wani shi kuma sai ya je ya fi shi fahimta ko ya fi shi aiki farubba hamili fikin ila man huwa afqahu minhu sannan akwai hadisi da yawa akwai aya da yawa da wani zai karantar da almajirinsa ko faɗa wani wa'azi shi bai taba yin aiki da shi ba amma sai wani ya riga shi zai aikata to albarkar bismillah ita ce ta sa bayan ka samu ka da abun kai kuma abun ya maka amfani sannan kuma albarka ta biyar ita ce ka samu ka fara da ikhlasi ka samu ka fara ka samu ka ci gaba ka gama sannan kuma ka samu ya maka amfani shine ka samu Allah ya karba akwai abin da za ka yi kuma ya maka amfani amma amfanin a nan duniya ne amma a wurin Allah ba zai maka amfanin komi ba to ka samu Allah ya karɓa har ya maka amfani to wannan shine sirrin da ya sa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi a duniyar nan sawa'un yana da alaka da addini ko yana da alaka da rayuwa to shi da bismillah yake farawa saboda ya gano wannan sirrin kuma shine sirrin cin nasarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fara na alheri zai da ya gama kuma duk abin da yayi niyya na mission ɗinsa sai da Allah ya sa masa albarka a ciki saboda albarkar sunan Allah ya yi kuma wannan gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koye shi ko ya bayar da shi wa mutanen gidansa kaɗai ba namu ji duka al'ummarsa kowa ya ci gajiyar wannan albarka ta cikin sunan Allah dukkan abin da za mu aikata a rayuwa mu fara shi da ƙudurin sunan Allah a cikin zuci mu fara shi da ambaton sunan Allah a harshe sannan mu aikata shi da sunan Allah a gaɓoɓinmu wannan shi ne sirrin amfanin fatiha a wurinmu a eh, bismillah a wurinmu ba kawai mu rika karanta ta muna wuce ta kawai zaka hau keke ka ce bismillah zaka ci abinci ka ce bismillah ka kudurta wannan a cikin zuciyarka cewa akwai fa wani wato sirrin albarka da ke da baibaye da wannan suna wanda ake nema ka ci amfaninsa yi ƙoƙarin biyar da za ka yi ka ci moriyar wannan albarkar kafin farawa yayin farawa sannan a cikin aikin sannan bayan ka kammala sannan kuma bayan ka je ka samu Allah da wannan aikin ka lura ayyukan da muke yi a rayuwa akwai ayyukan da idan kai ba don bismillah ba to ba sa da wani amfani gare mu daga an mutu ayyukan da duk ɗan adam yake yi wanda ake ce musu al'ada ayyukan da suka shafi rayuwa ci da sha tafiya bacci hutawa yin magana sa tufafi shiga gida fita zuwa kasuwa hawa abun hawa duk waɗannan abubuwa abubuwa ne na al'ada wanda kuma da su muke rayuwa kuma muna yin su sama da yanda muke yin ibada ma saboda awoyin da kake sallah awoyin da kake shiga gashi kan musulunci in ka tara su al'ada nan su suka cika rayuwarka waɗancan ɗan kaɗan ne to yaya za ka yi wannan time ɗin da kake ci a cikin 24 hours su yi maka amfani ya zama su ma sun shiga cikin skelinka na mizani idan ka je wajen Allah shine dukkan su ka fara su da sunan Allah na fata an fahimta kana yin wannan to zai sa tafiyarka idan da sunan Allah kake yi maganarka idan da sunan Allah za ka yi baccinka idan da sunan Allah ballantana abubuwan da kai ne ma za ka amfana da su ba wai hutu ne a'a bukatar ka ce ta amfaninka kai zaka ji daɗin kai kaɗanka su ma fara da sunan Allah sai ka ga Allah ya sa albarkar abun sai ya zama an sa maka shi a cikin sikelinka inda ake san Allah da azumi da tasbihi da hailala amma idan ba haka ba to asara za ta yi mana yawa ba albarkar sunan Allah ita za ta sa al'ada ta zama ibada bismillah tana da matsaloli da yawa da malamai suke tattaunawa a kanta da yawa daga cikinsu mun faɗa a cikin tafsir ba sai na maimaita ba kaɗan daga cikinsu shine fa'idar da malamai suka bayar cewa bismillahir rahmanir rahim din nan kamar yadda ka ji ta maimaito a cikin alkur'ani sau ɗari ɗari da da goma sha uku. an raba ta a jikin kowace sura da suratu bara'a ita da goma sha hudu ita ce wadda take cikin aya a cikin suratun naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara rubuta ta ba sai da aka saukar masa da wannan surar kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل sannan kuma umarni da Allah maɗaukakin sarki ya fara a cikin alkur'ani ne lokacin da aka fara saukar da alkur'ani shine a yi karatu da bismillah ikra bismi rabbi. sannan kuma sai matsalar da malamai suka yi saɓani dangane da bismillah zuwa maganganu guda biyar waɗansu suka ce aya ce mai zaman kanta wasu suka ce aya ce a farkon suratul fatiha waɗansu suka ce aya ce a farkon kowace sura waɗansu kuma shine masabar malikiya suka ce ba aya ba ce ita a cikin alkur'ani ana karanta ta ne don neman albarka da ita ko a wajen karatun alkur'ani ko ba a wajen karatun alkur'ani ba haka wadda ta zama aya ita ce kadai ta cikin suratul namal din nan amma sauran da ake bude sura da su ba aya ba ce amma zancen da ya fi rinjaye shine cewa bismillahir rahmanir rahim ayatun mustaqillatun fil qur'an tasahu biha jami'us suwar aya ce mai zaman kanta haka Allah ya saukar da ita kuma kowace sura idan Allah zai saukar sai a yi bismillah amma ba a kirga ta a matsayin ita ma aya din ce a ciki ba shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an saukar mun da wata sura mai aya talatin da ya zo karantawa sai aka ji yayi bismillah kuma ya karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulk sai aka kirga ga aya talatin in ka hada hadda bismillah kaga da ke su ya ce mai aya talatin sai aka gane ashe ita ba aya ba ce a surori sannan ya ce jiya an saukar mun da sura mai aya uku da ya zo karantarwa sai karanta inna a afaina kalkautar kuma ita aya uku ne da ita kaga inda bismillah aya ta ce da sai ta zama aya hudu to shi yasa suka ce zancen da ya fi shi shine aya ce mai zaman kanta amma ana buɗe kowace sura ta alkur'ani da ita kuma ana buɗe ta ne wato da ijma'in malaman karatun alkur'ani a kowace sura wujuba idan da suratu tauba wala budda min hafi ibtida'i ka suratan siwaha amma ita suratul tauba da kuma eh, ita ce ba a mata bismillah sai dai idan ba ayar farko zaka fara ba amma in zaka fara daga tsakiyarta ko zaka fara daga tsakiyar kowace sura nan kuma bismillah ta zama an baka zaɓi ko ka fara da bismillah ko kuma kar ka fara da bismillah duk da dai wannan a tariƙar shatibiya ne a tariƙar ba kawai za ka fara da bismillah ko ina ne in dai ba farkon suratul tauba ba ko da tsakiyar suratul tauba za ka karanta to dole wannan sai ka fara da bismillah bismillah tana da hukunce hukunce da yawa na fiqihu wannan shi kuma ba za mu shige shi ba saboda yana cikin bayanan da muka yi a abin nan hadisin da ke magana a kan bismillah a cikin sharhin al-muharrar fil hadith to ina da ina ne ya kamata mu nemi albarkar bismillah annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiye shi zaka ga kowane abu nasa akwai bismillah a ciki to na yi kokarin ciro mana misalai daga cikinsu guda ashirin inda duk abinda da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi da bismillah yake farawa abu na farko shine karatun alkur'ani wannan kan a fili yake saboda ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma hadisan da muka faɗa cewa idan zai karanta alkur'ani sai ya fara bismillah wuri na biyu shine a wajen rubutu kamar yadda muka ji takardar annabi sulaimanu zuwa sarauniyar taba an rubuce a cikinta cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim haka ne ya zama sunna ta annabawa kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama idan za a fara rubutu a samu albarkar content din da albarkar result din shine ayi bismillah shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko da wasiƙar da zai rubuta zai rubuta wanda ba musulmi ne sai ya rubuta bismillah shi sa wasiƙun da ya rinka rubutawa zuwa ƙasashe ya kiran shugabannin su zuwa musulunci duk da cewa ba musulmi ba ne kamar wasiƙarsa zuwa shirar al'azimin rum da sauransu za ka ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila daga muhammadu manzan allah zuwa wani tun da ya fara da bismillah ya nuna cewa idan kai ma za ka rubuta to ko da wanda zaka rubuta wa ba musulmi bane ka sa bismillah saboda kai kake neman albarkar shi kuma albarkar tana iya shafarsa ta inda Allah ya ga dama idan ma ba za ta shafe shi ba wannan aikin Allah ne kai dai naka kai ka nemi albarkar wannan shi yasa ka ji hadisin da muka faɗa na Abu Sa'id ya karanta alkur'ani ya yi rukiya da ita ga wanda ba musulmi ba wanda shi malamai suka ce idan aka kawo da musulmi ba kuma yana da ciwo kaga zaka masa magani ya halatta ka karanta masa qur'ani ya halatta a yi masa ruqiya kamar yadda wannan ya karanta alqur'ani ma wanda ba musulmi ba saboda kai bukatar ka ita ce amfanin ya same shi ko da ba musulmi bane kuma wannan amfanin yana iya samun sa amma inda matsalar take ita ce karka je ka ɗebo ta ka ce ni na faɗa ka zo zana waye sai ka sa bismillah ko ka zo rubuta jarabawarka a jami'a kawai sai ka danna bismillah wannan in ka je ka samu matsala da examinan ka wannan ba ni na gaya maka ba sai ya zama da hikima ka san a ina ne inda za ka rubuta kuma ita kake da sulta da kuma inda za ka rubuta wanda kai ma kana nema ne a baka to in ka san da cewa zai ja maka zai ja maka matsala to bismillah ba za ta jawo rigima ba ballan kana ta jawo wani matsala ita bismillah albarka take jawowa duk wanda ya san in yayi bismillah a wani wuri bismillah za ta ja masa matsala to ba a saukar da bismillah don ta kawo matsala wani ba ina fata an fahimta saboda wani yana iya yaudara kansa an ce wai wani ana ta malam wanda aka zo yin jarabawa ya kasa tuna komi kawai sai yi bismillah sai ya tura paper shi ne wai da aka je shi examiner da ya zo ya gani sai sa question ma guda biyu shi bai gane wannan ba da aka wa moderator ya ga guda ya ga haka guda biyu sai ɗauka sabon sabon ne kaga ya zama sabon sabon kaga ya ci a ke sai aka yi rikodin a kan a saboda albarkar bismillah ni ba zan faɗi wannan ba yawa don ko a fefa ta ne na yi tambaya ta turo mun bismillah zalla za mu gamu da kai wuri na uku shine ne mutum zai yi ibada kuma in ka tashi yin ibada za ka yi tsarki za ka yi alola wajen yin tsarki ana shiga ban ɗaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban ɗaki zai shiga fa kwazo wurin kazanta ne amma da sunan Allah ake shiga haka ya tabbata cikin hadisin Anas cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-qala'a qala bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith wuri na biyar shine in ka fito in ka zo za ka yi alola shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya koyar ana yin bismillah kuma shi ma yana yi kamar da hadisin Abu Huraira wanda Albani ya inganta shi a cikin Al-Jami'u ya ce la wudu liman lam yadhkur isma Allah alayhi duk wanda ya alwala ba sunan Allah to alwalarsa ba sai ba wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke gani bismillah tana cikin farillan alwala amma wasu kuma suna ganin ma'anar lawudu a kamil babu alola cikakke tunda ba a fara sunan ba a fara da sunan Allah ba amma kuma nafiyul kamal ne ba nafiyul siha ba wuri na shiga shine idan mutum ya zo cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa wa Umar ibnu Abi Salama yace sakillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya ka yaro in ka zo cin abinci ka ce bismillah kuma ka ci gabanka kuma ka ci da hannun damanka wannan ma yana cikin bukhari da muslim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma ingantaccen hadisi na na Aisha idan ka zo cin abinci ka ce bismillahi kafin loman farko yace idan ka manta sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi idan ba kai alomar farko ba don ka je na gaba tawa'un na biyu ko na goma sha tara sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhiri wuri na bakwai shine in ka gama ka zo za shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Humay wanda yake cikin sahihu Muslim ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shiga masallaci yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك wuri na takwas shine idan ka zo fita daga masallacin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik wuri na tara shine idan mutum ya zo shiga gida hadisin abu malikin al-ashja'i abu malik al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce bismillah wa walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna sannan idan an zo fita daga gida shi ma da sunan Allah wannan shine wuri na goma hadisin anas dan malik wanda yake cikin suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yazo fita daga gida yakan ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wuri na goma sha ɗaya shine idan mutum zai sa tufafi ko zai cire tufafi hadisin anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce bismillah alladhi la ilaha illa huwa wuri na goma sha biyu shine idan mutum zai hau abun hawa hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi wanda yake cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai hau abun hawa yakan ce bismillah walhamdulillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فكافنك كانت وانا الدعر سيكاشي بسم الله والحمد لله كافنك شي سبحان الذي سخر لنا هذا wuri na goma sha uku shine idan kana tafiya da abun hawan sai abun hawan ya ɓaci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan doki ko akan raƙumi sai ya zama yana so ya yi tutsu ko ya gaji ko yana so ya yi gardama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ce bismillah an fahimta ya rinka ce bismillah kamar yadda Allah ya koya wa annabi Nuhu ya rinka cewa bismillah majriha wa mursaha kaga a wajen tafiya ne da kwana da kuma in ana so ta ƙara gudu to kai ma in kana tafiya da abun hawa sai ka ji abun yana dan maka haka haka ka kira sunan Allah a nan na so in gaya muku wata latifa mutane da yawa sukan kasa samun cin gara basar wata addu'a idan aka ba da ita wanda lakaninta na gaske ne ko daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabata musu ba ina sake jaddada wannan na sha gaya mu mutane abubuwan da suke hana ka yi kuma bai yi ba abubuwa guda uku ne abu na farko shine rashin yaƙini kuma shine yake damun mutane da yawa ina rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa rashin yaƙini shine yake hana mutane da yawa cin gajiyar addu'a wato ana so idan za ka roƙi Allah wani abu ka yi a zuciyarka cewa da gaske fa Allah zai yi kuma sai ya yi amma idan ka yi barin gwada to Allah ba a gwada shi ina fata kuna fahimta wani dan abin da aka yi ta yadawa wanda kwanakin baya na faɗa a Nijar na abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa akan mace idan tana naƙuda a rubuta mata akan ganye ko farkon suratu al-inshiqaq idan sama'un shaqqat ko kuma ƙarshen suratul hashr a bata za ta haihu duk yanda haihuwar ta ya kaddama to jarraba wannan tare da yaqini Shi ne zai sa mutum ya samu nasara amma ba bari gwada da shi yana yi ko baya ba zai yi ba Shi ne wata likita ta kira ni shekaran jiya jiya nan tace wallahi malam ita ita gynecologist ce so ranar ita ba ta duty aka ce ga wata nan abu ya rikici ta kasa haihuwa kuma ana shirye-shiryen kai ta cs kuma in har yan kuma ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar nauyin ics don haka an yi inducing ɗinta an yi duk abin da za a yi ta kasa haihuwa aka ce za a yi cs suka ce wallahi su ba su da kuɗi to kafin ka yi shine shine kai za ka ɗauki nauyi kai likita shine sai ta ce to ga wani abu mai sauƙin ku gwada mana kai na ji wane ya ce kaza su ba su da dama ma da za su iya rubuta su ce ku karanta mata ƙarshen suratul hashir aya uku nan shi ne ta kira ne ta ce wallahi malam abun mamaki yanzu na gaya musu kuma yanzu aka gaya mu wai ta haihu ana ana karantawa aka bata ta sha duk yar mata ɗan kurɓa tun da tana cikin faraman halin naƙuda kawai sai kawai sai yaro ya fito abinta ya ji sunan Allah saboda abu na farko da yake hana da a wurin mutane da yawa su ci gajiyar irin wannan abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi shine rashin yaƙini abu na biyu shine ka je ka ɓaro wani abin da kuna da matsala da ubangiji tun kuna da matsala da shi ta zai karɓi addu'arka in ma ya takabbalu Allahu min almuttaqi kai ya ya ya ce kai kaza ka ki kai kuma yau ka zo ka ce kai a baka ya zai baka kuna fahimta musamman kuma ya zama kana da matsala da shi akan cikin ka ya cika da haram ka sa haram kana zaune a gidan haram kana cikin motar haram yanzu ma kana so ka rubuta haram kuma kana addu'a wai Allah ya sa ka samu ai wanda duk zai masa wannan wauta ne Allah kuma yana da wauta ne ta yadda za a yi ya ce baya son kaza ta yi kuma yanzu ma kana son wani abun da baya so ne kuma ka ta roƙonsa shi kuma ya bata ai ba zai haka ba sai dai kawai in istidraji sannan abu na uku shine idan ka ga ka roƙi duk sun cika to akwai ta kaddarar da tafi karfin wannan shi kuma nan Allah madaukakin sarki addu'a tana sa ya canza kaddara a sai ya ga dama ah, yanzu ana gafata malam sai ka zo ka ce in yi maka addu'a ka warke sai kuma Allah ya kaddara wannan ciwon shine na ajali akwai addu'ar da zama ka ke ne ai babu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cutarsa ta ajali nana Aisha ta ce yayi ta karanta kul huwallahu ahad uzanna shi ya karanta da yazo ba zai iya ba sai ita ta karanta masa ta shafa masa ya hana shi barin duniya ya sa ya warke gaba daya ba zai warke ba amma akwai albarkar shi kuma nan sai a samu ladar karantawa haka akwai ciwon da kaddara ta sa wannan ciwon ba za a warke ba to waɗannan abubuwa guda uku su ne kaɗai za su iya sawa idan an karanta ba za a karɓa ba amma shi wannan na ƙarshen shi ba ba a karɓa ba ne fa akwai abin da za a maka ne wanda ya fi ƙarfin lafiya sai a jira ka je ka jira jira ka je ka karɓa ka an gane shi yasa matan nan da ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciwon farfadiya a roƙa mata Allah ta warke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ki bari a baki aljanna a shekara Allah ta rubuta wannan mata ba mai warkewa ba ce wannan ciwon shine shine ajalinta sai ta fahimci haka sai ta ce eh a bar mata a bata aljanna amma a roƙa mata Allah kada ta rika tsiraici amma ciwon ya ci gaba shi kuma haka aka yi ta ci gaba da ciwon ta har zuwa ƙarshen rayuwarta kuma tana da aljannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da warkewa da aljanna wanne ya fi maka saboda ka karka yi bakin ciki wai karo ka ba a baka ba a'a an baka amma ta inda kai kuma ya fi maka ina fata ana fahimta wuri na gaba inda ake yin bismillah shine kamar yadda na ce idan abun hawa yana maka ba daidai baka kai ta karanta bismillah amma yadda na ce muku abin da zai sa abun ya aiki in dai ba akwai kaddara ko kuma in dai ba akwai kaddara ba da tafi fi karfin wannan kuma ba akwai wani abu na mani wanda Allah ya hana ba to shine kawai idan baka yi bai yi ba sannan wuri na gaba shine idan za ka yi bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bacci kamar yadda hadisin Huzaifa yana cewa bismikallahumma kaga wannan ai bismillah bismikallahumma amutu wa ahya zuwa ƙarshe wuri na sha biyar shine idan mutum zai kusanci iyali nan kan nasan kowa ma ya iya bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana har gauraye ma kai ma na san ka iya wannan addu'a wuri na sha bakwai a wuri na sha shida shine a cikin azkaru sabahi wal masa saboda mutum ya zama ya wayi gari da sunan Allah ya wuni kuma da sunan Allah shine wannan addu'a ta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim duk wani abin da kasan zai iya cutar da dan adam idan dai mutum ya karanta wannan sau uku zai cutar da shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku bismillahi alladhi la yadurru asmihi shay ina farawa da sunan Allah ko ina jingina al'amari na ga sunan Allah ko ina ba da lamunin rayuwata da gangan jikina ga sunan Allah wanda in akwai sunan Allah ba abin da ya isa cutar kuma Allah shi ne mai ji kuma shi ne masani ya ji abin da nace kuma ya san bukatuna to wannan in ka faɗa sau uku ba abin da zai cutar da kai a wunin in ka faɗa saboda da yamma ba abin da zai cutar da kai har gari ya waye yaƙini shi zai jawo wannan ya maka aiki wuri na sha bakwai shine idan za ka yi wa kanka rukiya idan kana da ciwo da za ka karanta wa kanka wani abu don ka nemi magani manzan allah sallallahu alaihi wasallama kan koya wa mutane idan mutum bai da lafiya ya ɗora hannunsa inda yake masa ciwo sannan ya ce bismillahi sau uku sannan ya ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sau bakwai wuri na sha takwas shine idan za ka yi rukiya wa wani wannan idan za ka yi wa kanka ne idan za ka yi wa wani manzan Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da ya cuta in ji Abu Sa'id al-Khudri cutar sihiri da aka yi masa kamar da yake cikin sayyid Muslim mala'ika Jibrilu ne ya zo ya masa rukiya da ya zo sai ce bismillahi al'ika wallahu yashfika min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika sai da ya fara da bismillahi arqika haka kai ma idan ka zo za ka yi wa wani rukiya ko ka masa tofi ka fara da bismillahi musamman kuma in za ka yi wannan addu'ar bismillahi arqika sannan ya tabbata cikin hadisin nana Aisha yana cikin sahih Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi kansa ko in an ka masa mutum mara lafiya yana da wani wuri da yake masa ciwo musamman ciwo ba irin na zazzabi ba ciwo irin na raɗaɗi za a ce kaɗaya ko ciwon ido ciwo da na zafi na raɗaɗin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sai ka sai ka sai ka wato da siyawu a harshe a wannan ya taka ta dama a yatsar taka ta wanda ake ce mata manuniya sai ka sa yawu ka dangwala sai ka tsora a ƙasa ka fahimta idan ka ɗaga ƙasar sai ka tsora a wurin da yake ciwon sai ka ce bismillah turbatu ardina bilikati ba'dina yushfa taqimuna bi izni rabbina ana yin haka mutum zai warke in Allah ya yarda wannan idan aka kawo mutum bai da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa haka ina fata an fahimta kar ku manta da wannan hadisi ne na cikin bukhari idan aka dora aka ɗani yaro sai a dora a ƙasa sai a ɗaga da ƙasar sai a toka a wurin da yake ciwo sai a faɗi wannan bismillah turbatu ardina bi liqati ardina yushfa satimuna bi idni rabbina sannan wuri na sha tara na kusa da ƙarshe shine idan za a yi yanka fa kulu mimma dhukirasmullahi alayhi sannan wuri na karshe shine idan mutum ya mutu za a sa shi a cikin kabari kaga bismillah ta fito da kai ranka za a haife ka kuma bismillah za ta maka rakiya har cikin ka hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn umar allah ya kare yarda gare shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wada'tum mautakum fi quburikum idan za ku sanya mamaci a cikin kabari ku ce bismillahi wa ala millati muhammad wa ala millati rasulillah a faɗa da sunan Allah a ce bismillahi da sunan Allah za mu ajiye shi kuma za mu ajiye shi akan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to waɗannan fa'idoji Allah ubangiji ya amfanar da mu da su Allah ya bamu albarkar bismillah Allah ubangiji kuma ya sa ta amfane mu duniya da lahira a cikin addini da harkokin rayuwa wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi